الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وحازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على أبه ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى ملجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو من بير قوة الرمضان هجر المنزان الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو إيا تريه دود أربعين دبيو وان إيدي ديدا آه 17 شكرا دبو بيود أشرين 2021 inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani a wannan masallaci masjidu ahlul baiti was sahaba a wannan layi na hausawar a cikin wannan unguwa ta tudun wada a cikin wannan gari namu na kaduna inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma muna roƙon Allah ta'ala ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mu na yi Allah ka ba mu ikon wanda aka ce mu bari Allah ka ba mu ikon bari abinda duk aka ambata na rahama cikin wannan littafi to Allah ta'ala ka haɗa mu da shi abinda kuma aka faɗa na azaba to muna roƙon Allah ta'ala ka nisanta mu da abin duniya da kuma ainihin wato lahira a kafin mu shiga cikin karatu ga dangadan kamar yadda muka shi za mu dinga sanarwa da gajiya mutanen da suka aiko da kudade ta wannan hanya din ma'ana ta ita wannan hanya ta wannan makaranta akwai wato a akwai wani bawan Allah sunansa Ibrahim Audu ya aiko da naira biyar. akwai muhammad umar shi ma naira biyar. akwai gwani mustapha naira ɗaya. akwai ibrahim salaha naira biyu. sannan akwai abdullahi ahmad a andara naira ainihin wato biyu. sannan akwai suwaiba muhammad naira biyar. sannan akwai musa jibrin kagara naira ɗaya. akwai shitu abdullahi naira biyu. akwai abdullahi jibrin dubu ɗaya akwai habatu ahmad dubu biyar sannan akwai yusuf puntuwa naira dubu goma sannan akwai zainab yusuf naira dubu hudu akwai usman muhammad naira dubu goma sha ɗaya sannan akwai hassan mamman wanda waɗannan suna cikin sunaye da muka ce alhaji hamisu ya turo mana wanda suke aiko da gudunmawa ba wai ga watan wannan wata na ramadan ba akwai hassan mamman dosu kusan wannan bawan allah kafin ramadana a kudi irin na nijar sifa kusan kowane wata yana aiko da saifa jaka talatin ne sannan akwai wani bawan allah shi ma harun daga riyar haka sannan akwai hajiya dodo hajiya hajara dodo daga niyami kusan kowane wata tana ba da jaka goma sha biyar ne na saifa sannan akwai sumayya hamis da kuma abdurrahman hamis hadda kuma ihin wato anas da kuma wani bawan allah ko wata baiwar allah arabi to ragowar sunan bangane mane shi ma daga niyami ne sannan gab da za mu zo mu fara karatu yanzu akwai wani bawan Allah Abdulmalik ya aiko da naira dubu ɗaya da wani Umar Hamman Nasara ya aiko da naira dubu biyar. Muna roƙon Allah ta'ala ya saka ma dukkan waɗanda suke aiko da kuɗaɗe, Allah ya saka musu da alheri, Allah ya tsare abin da ke hannu, Allah ya sa masa albarka. Sannan akawun ɗin da za a ci gaba da aiko da gudunmawa sifili sifili. yanzu kuma wannan masallacin da muka tunanin ya kamata mai gyara wannan aikin kaɗai mun lissafa cewa yadda muka yi shi ba haka muka tsammane shi ba cin da akwai abin da ake ce masa kwantan jinsi yanzu abin ya faru wajen naira kusan biyar haka so kunga in ba kuɗi ba yadda za a yi sannan wasu suna jira sai kaje kayan musu matsala sannan za su ainihin wato wasu suna jira ba daga nan ba ne ko daga nan ne ina ganin wasu suna jira sai idan an je an musu magana tukunna sai ka danna wannan wannan bai shiga ba wasu suna jira tukunna sai idan an musu magana ne su kawo kuɗi sannan a kan nomba ɗin sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas a sunan banki stanbic ibtc sunan akawun ɗin a sahabatul kira nambobin da za a nema akwai sifili takwas sifili biyu uku biyu takwas takwas sifili shida tara sannan akwai sifili takwas sifili uku sifili tara bakwai biyar biyu tara biyu sannan akwai sifili takwas sifili shida biyar bakwai ɗaya takwas shida sai bakwai sifili sannan akwai sifili takwas sifili uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sifili dukkan mutumin da yake aiko da kudadensa don addinin musulunci ya ci gaba ta wannan makaranta to muna roƙon masa Allah abin da ke hannunsa na dukiya Allah maɗaukacin sarki ya ainihin wato tsare masa shi ya kuma sa masa ainihin wato albarka sannan Allah kai masa babban arziki na samun makotaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gobe alkiyama kafin mu fara karatu akwai abubuwa da nake so in ja hankali a kai, wanda kuma kullum Shi ne maganar da nake ya kamata malamai da suke karantar da addini su dinga kallon yanayi da lokaci da zamani da halin da ake ciki sannan idan musifa ta taso mu wani kodawa nan kana da matsala da shi to kakan dawo kuma ka kalli rikici na cikin gida da kuma rikici na waje da haka malamai suka ce duk qur'ani babu inda Allah subhanahu wata'ala ya yadda cewa mai koyi da wanda ba musulmi ba sai guri ɗaya. cewa alladhina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa Ta kun fitnatun fil arzi wa fasadun kabir wa'annan arnan da kuke gani lokacin da aka ce akwai musulunci a guri to za ku ga sun haɗu sun dunkule kuma sashen su yana ƙaunar sashi Allah ya ce in ku ba ku zama haka ba tuna ku ku na da fitina mai girma ta faru a duran ƙasa mala aminu kano allah ya ji kansa yana wata magana yana cewa najeriya ta mutum uku ce daga takarai sai ɓarawo sai mahaukaci ya ce mahaukaci shine inyamuri kullum yana amfanuwa da ƙasar amma rigima yake a raba ƙasar barawo kuma ya ce shi ne bai ya ce duk lokacin da kaga ya ce kawo na hannunka in karɓi naka ku yi musanya to cutar ka zai yi in ba haka ba zai taɓa yadda ba ya ce shi kuma sakarai ne ba bahaushe wanda duk sanda ka kama ɗan uwansa ka ɗaure shi ka kashe shi zai ƙara mai koma igiya ce ɗaure shi kamar ɗaurin tankila haka ya faɗa abin da sa ne wannan shimfiɗar akwai a malam isa ali fantami ko kana da matsala da shi ko ya yi abu kaza ko ma mai kama zai ka kaddara na farko mutum ne ba mala'ika ba ne in ka ya yi ba daidai ba ka faɗa mana a najeriya waye bai yi ba daidai ba a cikinta waye a ciki kwanan nan wasu abubuwa sun tattaso ina so wannan matsalar musamman tun da yanzu muna cikin watan ramadana magana in ta taso malaman addini su je na ɗauka cewa ko kana da saɓani da malam isa ali ya maka ba daidai ba to wanda su kuma suka tasa shi gaba yanzu ka duba ka gani shin suna faɗa da malam isa ali ne a matsayinsa na isa ali kawai ko ko suna faɗa da shi ne saboda musulunci idan saboda musulunci suke faɗa da shi inda kai ba musulmin banza ba ne dan iskan musulmi mara amfani ce wajibi ne ka ajiye rikicin ka tsakai da shi kai ma ka dawo ka kalli musulunci abin da yasa nake wannan magana kwanan nan mun san cewa akwai wata jarida kafin wannan jarida ta buga na kwanan nan kwanaki rigingimu ya taba tasowa wata jarida ta buga ta ce ya sassace kuɗi ya gina ya yi waye ya yi waye ya yi waye haka aka yi wannan kuma in ka ce wani ya saci kaza ya kamata ya zama kana da dalilin da in ka je gaban Allah in ya tsayar da kai ya tambaye ka ka shi amsa ba na ji an ce wai wai wai ba wanda duk ya san yana da dalili dalilin da ya gamsu in ya je gaban Allah Allah ya tambaye shi ba da amsa sai ya ci gaba da faɗa wanda kuma ya san bai dalili faɗa aka yi wane wane wane ya ce ya faɗa to wannan kuma matsalar ka ce ka dai faɗa ku to ka jira maganar yau ma yaba asahun Allah jami'an fayunabbi'uhum bima amilu a asahu Allah wa su. wata magana ka faɗe ta ka manta ka faɗe ta amma Allah ya sa an ƙididdige maganar tana nan ba a manta da ita ba kuma wallahi sai an tambaye ka akan ta kwanan nan wata jarida mai suna Daily Independent da wasu jaridu sai suka buga cewa malam isa alifantami wai yana da alaƙa da abin da ya shafi harkar ta'addanci kuma yana daga cikin waɗanda hukumar tsaro ta fbi daga amerika take neman shiruwa a dallo kun san an yi wannan kwanan nan to wannan maganar da ta faru kwanan nan lokacin da ya yunkurin cewa ita wannan jarida da ta batanci gare shi na farko dai idan aka ce mutum yana minista a najeriya sana'a ce yana da alaka da harkar ta'addanci kuma gwamnati ta ɗauki mukami ta bashi da wannan zargin cewa ita kanta gwamnatin gabaki ne ya ta'adda ce don ba wanda ba gwamnatin da idan ba ta kare gwamnati ba ba ta san abin da take ba har ta iya ɗaukar minista ta baka amma kuma a baya ka ta kasa gane cewa kana da alaƙa da ta'addanci ba wanda zai yi wannan to wannan jaridar ta daily independent da ta buga da wasu sauran jaridu kuma jaridu ne na kudancin najeriya kuma na kudancin ma na arna kafirai da suka buga wannan labarin akan shi malam isa ali cewa so so ga abin da ke faruwa wanda wannan matsalar tana faruwa kowa ya gani sai ga wakiliya daga ofishin jakadancin amerika ta tashi keɗe ta je ta same shi don ta tabbatar wa da duniya cewa abin da wa'incin jirgin suka buga ba su san shi ba kuma ba su da alaƙa da shi na cewa wai amerika tana neman malam isa ali fantami ruwa a jalluwai tana zargin shi yana da alaƙa da harkar ta'addanci mu ba ruwanmu maganan gaskiya in ta zo kowa ya ƙi ta zame hatta da ta'amar da ake ganin muna da matsala da shi kwanaki na zo na yi program wajen awa ɗaya da rabi zuwa awa biyu saboda da matsala ta taso sanda ya fara shiga daji yana wa fulani da awa yadda mutane suke kallon matsalar ni ba haka nake kallon ta ba wannan matsalar idan ka kyale ta ita ma wata tasha ce ta fara cewa idan ba shi da alaƙa da ta'addanci ta yaya aka yi san inda 'yan ta'addan nan suke to daga nan fa da waccan jaridar ta kafire suka mai wannan tambayar ana program da shi wai kuma wannan sai ya zama shine afkar din da mutanen mu wai shi ma za su dauka suna yadawa sai na ce to ai ba wai shi ba din Najeriya kowa ya san inda yan ta'addan nan suke saboda ai a Najeriya suke rayuwa ko a wata ƙasa suke kenan tunda a Najeriya suke rayuwa kowa ma ya san a inda suke yi kowa ya san a najeriya suke sannan na ce irin wannan abin ya shafa shafarwa ‘yan matan cibo ai an san yadda aka aka yi sulhu aka karɓo wasu a cikinsu mai yasa wannan suka jagoranci sulhu a lokacin tsakaninsu da gwamnati da ‘yan matan cibo da boko haram da Allah ba a yi musu zargin cewa ‘yan ta'adda ba ne ta yaya aka yi suka san da ‘yan boko haram har suka shiga tsakiya to wannan musifar inda an kyale ta to nan gaba billahi lazi ko waya wani ya bugo ya maka tambaya baka san shi ba daga bayan aka yi tracing aka gane yana da alaka da ta'addanci biyu wa za a ce ai tun da ya buga ma waya to a matsayinsa na ɗan ta'adda to kai ma ɗan ta'adda ne kuma ba dole bane ina karantar da mutane addini ka ce wai sharaɗin in ɗauki waya dole sai wanda na sani ya mi ya sani ba shi bane ka'ida to sai wannan jarida da ta zo ta buga wannan labarin wai ana zargin shi cewa yana da alaƙa da ainihin wato abin da ya shafi harkar ta shafi harkar ta'addanci har wasu cikin wayanda muke rudud akan aqidar su da suka tasa ba mu amsa sai suke ganin cewa ai ka wannan kaman wata dama ce da ta samu wajen bari su yi tun da gafa wata jarida ta faɗa ba. jaridar ta kudancin najeriya jaridar ta kafirai ba tare da sun yi bincike ba wannan matsalar haka take ko ba haka take ba a'a ba ba har suna ganin sun samu abin da suke so bari su ɗauka su fara yaɗawa da haka wannan jarida ta daily independent da suka buga wannan labari sai suka fito suka yi apologizing suka ce sun yadda kura kuskure suka yi ba daidai ba kuma suna neman afuwa lokacin da ya yi yunkure ya ce zai kai kotu akan wannan matsalar domin gwamnati ta ɗauki minista ta ba mutum a zo ana cewa masa ɗan ta'adda ne to wannan blackmailing ne ba wai shi mutumin ba har gwamnatin ya shafa ta yaya aka yi gwamnati ta kasa tantance mutum sannan ta ɗauki matsayi na minista ta ba shi sannan abu na gaba yana da alaƙa da ƙungiyar boko haram cikin abin da ita wannan jaridar ta rubuta da shugabannin ƙungiyoyin boko haram suka kira irin su muhammad yusuf wanda duk kun sani cewa ga tattaunawar malam isa alinan a kan intanet da shi da muhammad yusuf kafin ya mutu sannan kwanaki da shekawai ta hadidin zai yi kisa ya yi ta hadidi ya zai yi mai zai kashe shi amma tare da haka saboda bakin zalunci da bakin kiyayya da waɗannan mutanen suke da addinin musulunci wanda ya fito ya ilani ya halatta jinin ka yace sai ya kashe ka kuma duniya ta ga tattaunawar ka da kai da shi baka yadda da abin da yake kai na fahimta ba sana zo ana tuhumar ka ana cewa wai wannan mutumin kuma wai yana da alaka da kai to duk duniya ban san zaluncin da yake wannan ba sannan wai yana da alaƙa da ƙungiyar alƙa'ida ta hanyar wasu shugabanninsu na ƙungiyar boko haram da suka fita daga boko haram suka dai suna da alaƙa da abin da ya shafi ainihin wato alƙa'ida sannan cikin abin da suka rubuta shine ƙungiyar tsaro ta fbi wai tana neman shi da isa alifantamin ruwa a jallo ta kowane hali tana neman shi to wayannan sune ne abubuwan da suka rubuta da ya ce zai kai kotu sai suka fito suka yi apologizing amma abin da zai ba ku mamaki bayan sun yi apologizing sun yadda cewa labarin da suka buga kuskure ne sannan ita kanta bbc ta ce ta bi duk cikin labarin nan duk abin da aka faɗa aka jingina wa isa alfe da alaƙa da ko ɗaya daga ciki amma yanzu fa arnan kudancin nan wani da suna nan suna kira cewa wai ya kamata ya sauka ya haƙuri ya ajiye matsayinsa na minista tunda an same shi da waɗannan matsalolin kullum rubuce-rubuce suke wai ya kamata ya sauka to sheik a farkon ramadan na yi wannan magana a nan wajen ya kamata mutanen masu san abin da suke ta san taitayensu ko kuna da matsala da mutum to iya yanzu ba annaba aka kura daga garin makka ba amma da ya dawo cikinta Allah ya ce wa annabi wala yajrimannakum na qawmin an saddukum an saddu al-masjid al-harami an ta'tadu wasu mutane dan sun kore ku daga garin Makka wannan Allah bai ba ku dama ba ko kuma ku wuce gona da iri akan layin da Allah ya ja ce kada a tsallaka dan haka ya zamanto wai duka in ka tattara wannan menene kulasa malam isa ali suna kallon shi a matsayin malamin addini yana karatu bai tsaya ba bayan yana kan kujerarsa ta minista wannan daka dole sai an ɗauko abin da sai an ɓata mutuncinsa kuma wannan abin ku ɗauka shi kaɗai ne target ba shi kaɗai ba ne za a yi ne ta yadda nan gaba ba yadda za a yi al'umman mata sake amincewa a ce in kana malamin addini a ɗauki wani mukami a baka a daidai lokacin da da mataimake shugaban ƙasa ma fasto ne rikakke sannan akwai rahotanni cewa duk wani appointment da shi zai rubuta da hannun shi wala ba zai taɓa rubuta a ɗauki musulmi ba kuma an san da wannan amma ita al'ummar ta musulunci ba ta ɗauki wannan a matsayin matsala ba har yanzu wani yana musulmi ita ali yake kallo a matsayin shi ne matsalar shi to ko an sauke shi akan kujerar ministan ba ministan za ka hau ba eh ba ministan za ka hau ba to shi yasa maka ce mala aminu kano ya ce dama daga sakarai sai wawa sai mahaukaci sai barawo to wannan ita ce halin da malam bahaushe yake ciki yanzu ka bincika a nan najeriya a jihohi nawa ne aka samu rabarin fada sun yi gwamna ka dawo cikin arewacin najeriya ka duba ka gani jihohi nawa ne aka samu da malam wane da malam wane mutum nawa suka yi gwamna ba wai malam na suna ba malami na addini da aka yadda da gaskiya san addinin mutum nawa ne eh? sannan wa ka taɓa ganin a najeriya yanzu yana musulmi ya yi rubutu na ɓatanci ga osun banjo a matsayinsa na shine two state mutum na biyu wajen daraja a ƙasar daga shugaban ƙasa shi sannan riƙaƙƙen kafiri kafir kafir namijin kafiri kafi kafiri kafirci amma kuma a kaga yana rubutu na ɓatanci a kan shi a matsayin musulmi cewa an ɗauki babban malamin addinin kirista an ba shi mukami a gwamnati na addini wa kaga yana magana ba wanda ke magana akwai coci-coci yadda suka faɗa sama da dubu biyar ake karkashin shi ka gani Dama saboda mun zama mutanen banza mun zama sakarkaru akwai wanda yana musulmi shi yana ganin ba zai samu yadda yake so ba idan ba wai wannan wutar ta ci gaba da ruruwa ba ko dan saboda matsalarsa ta siyasa ko dan saboda matsalarsa ta wani abu dai ban ce maka malam Isa Ali yana bai kuskure ba yana iya mutum ne kamar yadda kai ma kana iya ban ina wannan amma ni yanzu ina kallon abin ta nahiyar wannan suke wannan abin su suna faɗa da shi ne saboda kaɗai musulmi ne kuma malamin addini da haka tunda suna faɗa da shi ne don rigar da ya sa ta musulunci ba don suna faɗa da shi boye don a matsayinsa na minista kaɗai to wala dole ne mu tashi mu iya abin da zamu kuma wannan sako ne ga duk wani malami da ya san yana da majalisi na tafsiri kakka kalli abin a nahiyar wani abu a ka kalli manufar abin da waɗanda suke yin abin me yasa suke yin abin shin suna rikici ne da malam isa ali a matsayinsa na isa ali minista tsoronsa ko suna rikici ne da shi ne saboda yana malamin addini wannan shi ne saƙon da muke so mu ainihin wato bayar akan wannan da haka waɗannan mutanen da kuke gani arnan nan na rantsi da Allah suna da mugun renin wayo kuma wallahi tallahi in ba an samu malamai da cancantattu ba yanzu da sunan addini duk lokacin da wani arni ya daga hannunsa da kama ɗan iska ka karya billahi lazi ba za a zauna lafiya a ƙasar nan ba wannan ita ce magana ta gaskiya yawa saboda wannan renin wayan da ake wallahi wannan renin wayan ya yawa saboda haka mu ko ba aqidar mu ɗaya da kai ba ko mun saba da kai a fahimta muka ga matsala ta taso muka fahimci kuma ana yaƙarka ne ba don kai na ba don rigarka ta addini yasa ake yaƙarka wajibi ne gare mu ajiye matsalar mu baka kariya domin mun san wanda ke rikicin da kai ran da ya gama da kai in dan wannan dalilin yasa yake faɗa da kai mu ma zai zo mu wannan shine dalili kawai saboda haka Allah ta'ala ya shirye da mu Allah ta'ala ya sa mu dace za mu fara akara makalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النار ويهديهم ويهديهم إلى صراط مستقيم Allah ta'ala يجي يهدي به الله الله yana shiryarwa ta hanyar wannan annabi man ittaba duk mutumin da ya nemi ibi ridwanahu hanyar da zai samu yarda Allah sannan ya nemi ibi ya samu subulus salami tafarkin da zai tsira duniya da lahira sannan wa yukhrijuhum manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana fitar da su min zulumati daga duhai ila nuri zuwa ga haske bi iznihi da iznin Allah din wa yahdihim sannan yana shiryar da su ila siratin mustaqim zuwa ga ainihin wato tafarki madaidaici ajiya idan ba a manta ba abin da maka tike da shi shine qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin Za mu ga cewa wa kitab din nan atafi ne sannan yana da sifa wa huwa man'ut mubin shi shine na din shi da haka idan muka ɗauki jimla ta yahdi kasancewar sa fi'ilun mudari'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu al-muqaddara 'ala al-ya'i li anna al-ya'a yasqulu dhuhuru ad-dammatu 'alayha wa fa'iluhu ba shi bane wa fa'iluhu ba damirun mustatir bane lafzul jalala Allahu shine fa'ilun marfu'un to maimakon a ce ya hadi Allahu bihi sai aka ce ya hadi bihi Allahu Don Allah ya nuna maka cewa duk abin da annabi ya zo da shi daga wajen Allah yana da alaka da Allah ne shi yasa wani gurin Allah ya ce inna anzalna ilaykal kitaba bil littafi kuma bainan nas bima araka Allah Allah ne ya saukar maka da littafi dan ka wa mutane hukunci da gaskiya da abin da Allah maɗaukakin sarki shi yake sanar da kai da haka za mu ga cewa Allahu kasancewar salabzul jalala to alba'u harfu jarrin ne mabnin alal kasri ha'un din ne lil mabnin alal kasri fi mahalli jarrin bil da haka wannan jimla ta yahdibihi tana iya zamantowa gabaki ɗayanta shine fi mahallin raf'in na'atis sani na wancan jimlar da ta gabata a baya na ƙarja a kun min Allah nurun wa kitabun mubin to inda ya zamanto mubin din shine anna'atul awal jimla gabaki ɗaya sai ya zamanto fi mahallin raf'in na'atul tsani sannan jimlar kuma ƙarja a kun min Allah nurun wa kitabun mubin ya hadi bihi Allah yana kuma iya zamantowa wato fi mahallin nasibin hal min kitab li'annahu mawsufun yana iya zamantowa kuma jimla ce a mahallin nasba na ainihin wato hal nashi sai zamantowa kitabun mubin abinda zai biyo ba ya hadi sai zamantowa hal ne yana iya zamantowa ainihin wato haka sannan ya hadi Allah Allah yana shiryarwa da shi da haka zamu ga cewa wannan a jimla ta hadi annabi yana shirarwa wannan hidayatul dilala wal bayan ne annabi yana nuna wa mutane hanya tunda muna da hidaya biyu muna da hidayatul tawfiqi muna da hidayatul dilala wal bayan hidayatul tawfiqi a dauki shiriya a cinsa a zuciyarka to wannan duk duniya a sama da ƙasa ko mala'ika ko annabi ba wanda yake da ikon wannan sai Allah kamar masallacin na yanzu ai ana sa sakata ta ciki sana'a tafi waje sai a sa kwado kuma mu kulle sai a kulle idan ka zo ka sa ta waje ka bude idan ba a cire sakata ciki ba ko ka da kofar ba za ta bude ba amma idan aka sa mu mukulli ta waje babu sakata ta ciki da ka sa mu mukulli ka bude kana ja kofar za ta bude to wanda ke sanya sakata a cikin zukatan mutane ta ciki shine Allah subhanahu wata'ala da ya zare sakatar da zarar Allah ya turo annabi ya samu kulli ta waje yana bude kofar da ya ja za ta bude amma idan Allah bai zare sakatar ba ko ya bude kofar daga waje wala kofar ba za ta bude ba wannan shine zamu ga Allah yana cewa annabi laisa alayka hudahum walakin Allah ya hade. kai baka isa ka ɗauki shirya ka tusa a zuciyar mutum ba wanda ke iya ɗaukan shiryan ya tusa a zuciyar ɗan adam ne Allah subhanahu ta'ala. da haka ya hadibihi Allah Allah yana shirarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna wa mutane hanya manittaba'a Shi ne duk mutumin da man arada ittiba'a ridwana rabbih wanda yake neman yana so ya samu yarda Allah subhanahu ta'ala. da haka za mu ga cewa a nan wajen mani ismu mosul ne bi ma'anan lazi mabniyin alasukuni lakin hurdikatul kasara littakhallisu min iltiqa'i sakinin sannan wannan alismul mausul din wato da ma'anan allazi zai zamanto fi mahalli nasbin maf'ulin bihi awal ne na ya hadidin can da haka sai zamanto ittaba fi'ilun madin ne mabnin alal وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو رضوان شين مفعول به منصوب وهو مضاف وانتن الهاء دين شين مضاف اليه سنن وهو العائد الى المن انتن جمعنا الذي شين العائد دين wanda nan yake komawa da haka za mu ga cewa wannan jimla ta ainihin wato abin da ya shafi manitta ba a ridwanahu ita ce wato jimla wato la mahalla laha min irab ita ce silatul mawsul na wancan maɗin din da ma'anan allazi daka wannan ridwana hu maf'ulun bihi ne na ittaba'a to anan wajen subula dinnan maf'ulun bihi sani ne wa huwa mudafun as-salam mudafun domin ya hadi anan wajen tana ta'addanci ga maf'ulun bihi guda daya al-maf'ulun awwal shine man sanan amal maf'ulus sani shine subula as-salami tafarkin abin da ya shafi ainihin wato ainihin wato a tsira a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana ya ce afa manitta ba a ridiwanin min Allah shin yanzu wanda yake neman dama yadda a wajen Allah za su zama ɗaya kaman ba a bisa katsin min Allah daidai da wanda yake neman fushin Allah ma'awahu jahannam wa bi'sal masir makomarsa wuta Allah ka raba mu da wannan shi yasa zamu ga Allah ya jinjina wa sahabbai akan wannan yace wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan takku taba tsammanin wanda in mutu a wajen daga addinin Allah matacce ne Allah yace bal A ahya'un inda rabbihim yarzuqun suna da rai a wajen Allah ana azarta su sai yake farihina bima atahumullahu min fadlihi suna farin ciki da abin da Allah ya yi masu ya ba su na falala a gurinsa wa yastabshiruna bil ladina lam yanhaqu bihim min khalfihim sannan suna bishara ga waɗanda ba su riga sun riski irin wannan abun ba ga waɗanda suka zo bayan su suna ce musu Allah khawfun alaihim wa lahum yahzanun sai yace yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra al mu'minin الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم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 sai ittiba'u ma anzalallahu sai ittiba'u tariqil muhajirin wal ansa. da haka Allah madaukakin sarki yana faɗa yana cewa qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum sai yace lil ladina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah samun yabda Allah ya fi komai akan wannan Allah ya sake magana kan sahabbai sai da ya faɗa aikin da suka yi ya ce allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'azamu darajatan indallahi wanda suka yi imani suka yi hijira saboda suka yi jihadi dan addinin Allah ya ɗaga, sannan suka yi da kansu suka ɗauki dukiyarsu suka bayar Allah sai ya nuna su sai yake cewa waɗannan su suka fi kowa daraja da girma da matsayi a wajen Allah sannan wa ula'ika humul fa'izu sai yace yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim sannan Allah ya ƙara ta wa'adallahu almu'minina walmu'minati jannatin tajri min tahtiha anharu khalidina fiha wa masakin batan fi jannati adn sannan kuma sai ya ce wa ridwanun min Allah akbar da haka maganan cewa sahabbai yan aljanna ne kama ajiye ta wannan bata ma taso ba domin abin da suka samu a duniya Allah ya ce radiyallahu anhu ya fi wannan aljanna girma dan Allah ya ce wa ridwanun min Allah akbar ka samu Allah ya ce ya yadda da wani to ya fi aljanna da ake magana cewa wani ɗan aljanna ne wani dan aljanna ne za huwa al-fawz azi. azim to shi yasa zamu ga masallacin da annabi ya gina Allah ya ce afa man assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin harim fanhara bihi fi nar jahannam da haka hatta asasan masallacin akan tsoron Allah subhanahu wata'ala aka gina shi to da haka sai Allah ya faɗa cewa shi annabi yana shiryar da mutane ne nuna masa hanya ga duk mutumin da yake neman hanyar da zai biya samu yadda Allah sannan ya samu tafarkin da zai ainihin wato na zaman lafiya da kufuta da haka subulas salami a nan wajen shine ila tariqil jannati was salam zuwa ga hanyar aljanna da kuma aminci wa manahijil istiqama da kuma manhajin da zaka samu istiqama subul dinnan hanyoyi Allah ya ce wa auha rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishu sai ce summa kuli min kulli samarati fasluki subul rabbiki zulula kun subul rabbiki zulula tafarkin ubangijinki ibnu ashir a cikin at-tahrir wa at-tanwir yace wa subul salami shine turuqus salamati duk hanyar da take da amincin da allati la khawfa ala as-sa'iri fiha wacce za ka shige ta ba ka da kowace irin damuwa ko tsoro ita ake cewa su salam wanda tafarkin addinin musulunci da annabi ya zo da shi daga wurin Allah za ka ga cewa wanda duk ga yana faɗa da musulunci ko dai wato wanda yake yana da ko bakin azzalimi ko bakin jahili wani zai ta faɗa da addinin musulunci bai fahimta ba ne daga baya in ya gane musulunci sai kaga kuma shine na gaba gaba wajen ba addinin kariya wanda kuma ya gane musulunci kaga yana fada da shi to dama wannan ka'idan ne na inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula wani yana gane abu cewa daidai ne amma wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa ulwa sun gane cewa wannan abin daidai ne a zuciyarka ka gamsu daidai ne amma kuma sai ka yi faɗa da shi sai yake cewa walil arabi turuqun Ma'arufa- larabawa suna da hanyoyi sanannu bil amni ta hanyar aminci wa turuqu wa turuqun bil makaba da kuma hanyoyin da an san suke suke da tsoro sai yace misla wadi siba Kamar a ce maka dukkan hanyar da cike take da zakoki ka san akwai matsala kwan kuma za ka gane haka ba sai ka taba ganin zaki ido da ido in a talabishin kake ganin shi baka san ba za ka gane karatun ba allazi qala fihi suhaib bin wasil ar yace wa maratu ala wadi sibai wala ara wadi siba hina yublim wadiyan yace na wuce ta kwarin da akwai zakoki yace ban taba gani ma wadi siba kaman kwarin da yake cike da zakoki yi yublim wadiyan lokacin da ya cika da ainihin wato duhu kuma wannan kwarin sannan yake cewa ƙalla bihi rakabun ta ta'iyatan wa wafa illa mawaƙa, waqallahu sariyan sai yace fa subulus salamati nan wajen da Allah yace subulus salamati isti'aratu isti'ara ne li turuqil haqqi zuwa ga hanyoyin gaskiya والظلمات والنور استعارة للدلال والهدى ذاك القرآن كما يدى sai idan mun je سيئدا wajen a can gaba, zan sake su sun kai wajen kusan ashirin da wani abu zuwa talatin irin wa'annan kalmomin to yana daga ciki duk inda ka ga a Allah ya haɗa az-zulumatu wan nur to yana nufin musulunci da kishiyar musulunci ne sai guri ɗaya kawai a suratul an'am وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم nan ne kadai Allah ya ambaci az-zulumat wan nur ba da ma'anan musulunci da kafirci ba da ma'anan dare da ka sani da kuma kishiyar dare shine haske na wuni amma an ba haka ba duk inda ka gani a Qur'ani an ambaci az-zulumat sannan an-nur ya biyo ba to kafirci ne da kishiyar kafirci shine addinin musulunci wannan shine to da haka shi yasa a nan wajen sai ya ce subulus salami wannan yana ciki da haka sai yake cewa fa subulus salami isti'aratun li turuqil haqqi wa zulumati wan nur isti'aratun lid dalali wal huda wannan isti'ara ne na shari'a da bata sai ya ce was mustaqim musta'arun lil iman da haka nan wajen da Allah yake cewa wato ya hadi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subulus salami ana magana ne hanyar gaskiya da annabi ya zo da ita daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka sukan ce wa jam'u sabil, Ibn Abbasin yake cewa subul salam ɗin shi ne dinul Islam. Ya haɗi bihillahu manitta ba a ridwanahu subul salam yake shi ne addinin musulunci. Fiddi yake cewa salam huwallahu wa subulhu dinuhu allazi shara'ahu. da haka assalam ɗin mun yadda cewa yana daga cikin sunayen Allah ko addininsa kuma yace shine wato subul salam subul ɗin yace shine hanyar addininsa assalam kuma shine Allah subhanahu wata'ala ma'ana manittaba ridwanahu subul salami hanya na addinin Allah assalamu sannan kuma azzajadi yake cewa waja'idun an yakuna subul salami yake cewa tsariƙus salama allati man salaka ha salima fi dini ya halatta ya zamanto hanyoyi ne na aminci da zaran ka kama addinin musulunci yadda ya kamata ka riƙe shi to ka riga ka amintu baka da matsala shi yasa Allah ya ce allazina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ba za ka taɓa samun amnu ba a lahira idan ba ka yi ta'amuli da addinin musulunci ba sannan yake cewa ja'izun an yakuna assalam ismun min asma'illahi azza wa jalla suna ne na sunayen Allah sai zamanto ma'anan turqullahi azza wa jalla shine hanyoyin Allah subhanahu wa ta'ala za mu ga Allah yana faɗa ta harshen annabawan da ya turo da aka kai aka komo tsakaninsu da mutanen cewa wa malana Allah na tawakkal ala Allah wa qad hadana subulana wala nasbiranna ala ma azaytumuna wa ala allahi sai suka ce hanyoyin mu sannan Allah yake wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama almuslimin hanyoyin mu inji Allah sannan Allah ya tabbatar wa da kansa cewa shine assalam din huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al subhanallahi amma yushrikun da haka Allah assalamu ne shi yasa sai ya zaba addininsa sai ya zama al-islam to kuma ba za ka taba samun duk wannan rudanin da duniya take ciki yanzu rashin rayuwa akan tsarin musulunci ne ja mata wannan matsalar kuma da za a koma akan musuluncin za ka samu cewa wannan rudanin da ake ciki yanzu an fita kuma ɗaya daga cikin gane wannan abin annabi ne ya zo da shi daga wajen Allah shine ka samu cewa abin da ake yi a nan can ba su da bambanci duk abu ɗaya ake amma da zanen kaga an zo ana ta sassaɓawa a gari ɗaya ma abin da wane yake ba shi wani yake ba a'a ina an riga an shigo da mutane son zuciya cikin addinin musulunci Allah subhanahu wata'ala kawai kiyaye shi yasa alfazazi yake faɗa yake cewa hulal mustafa akrim bihi afdalul hula yuqassiru fiha alqawlu minna wa ingala sai ce huwa al-akhir al-ma'dud kammala al-fadl awwalan تبارك رب كمل المجد والأولى لأفضل مبعوث لأكرم ملته يتي هو المصطفى ɗabi'un annabin zaɓi sifofinsa sai ci akirin bihi kai me ya kai girman waɗannan ɗabi'un a matsayin afdal hula sune mafifitan ɗabi'u mafifitan sifa ya ce yi ƙasur fi zance yana taƙaitawa a ciki ko da kana ganin fiha minna wa ingala daga gurinmu ko da kana ganin kamar mun yi da yawa sai ya ce huwal akirul ma'adudu annabi shine na ƙarshe a wajen lissafin aikowa amma fa fil awwalan a wajen daraja a wajen Allah shine na ɗaya sai ya ce tabaraka rabbun albarka ya tabbata ga Allah da kammalal majda ya kammala girma walƙula da ɗaukaka gawa sai ce li abdalin mafi'usin da mafificin wanda aka aiko shi bi aka rame millatin da addinin da ya fi kowane addini a duniya shi ne annabi muhammad Ta shi ya sa sai ya ce to tun daga nan sai ya zama kisalin tuƙa walbin rumin mutu ulliman duk wata ɗabi'a ta tsoron Allah da nagarta to ulliman sai dai a koyo ta na minhu daga manzan Allah wa shari'atuhu shari'ar da annabi ya zo da ita daga gurin Allah ahayat ita ta rayar da shari'a shari'o'in da ƙuddima suka gabata kafin Allah ya aiko annabi ya ce bana ha annabi ya gina ta waƙad a fatwa ta haddaba ko da zo ya samu addini ya riga ya tsufa ya rushe sai ce tamamu nizamin lin nabiyyi na tummimat bi ayatihi ayatuhum fastaqallati da haka tamamu nizamin lin nabiyina tummiman an cika tamamu cikin tsarin nan na raguwar annabawa da haka raguwar ayoyin da suka zo daga gurin Allah kafin zuwan annabi in ba nan da ya zo ya bayani ba ba ma a gane cewa matsayin kaza da matsayin kaza shi yasa yake faɗa a wata maganar sai yake cewa wato da haka sai ya zamanto annabi shafa kulla da'i ya warkar da kowace irin cuta lidda ma irin mu'udiri na zuciya wacce take da mugun wahalar warkarwa domin ba za ka taɓa samun mutum a duniya da ya sha wahala ba wajen yi wa mutane tarbiyya kamar yadda annabi muhammad duniyar nan da kake ganin ta cikin rudani fa da rikici yanzu ba billahi lazi ko da Allah ya aiko annabi rigimar da ke duniyar nan yayin ninkin ɗarin wannan haka ake ciki sannan yanzu in kai malami ne aka kawo ɗalibai aka ce ka karantar da su ƙanana mafi yawanci za ka ga tarbiyyar da kai musu ne ta za su tashi amma shi annabi ko da ya taso sallallahu alaihi wasallam ya samu akwai daidai da shi a shekaru akwai waɗanda sun girme shi sun mahaife shi akwai na ƙasa sannan ga tunanin ya lalace kuma ana so ya saita kowa ya dawo da shi kan hanya dare shi yasa yace shafa kullu da'in lidda da mu'dili Dame sai ce bi muhkami ayatul kitabil mufassali da abinda aka kyautata na ayoyin Allah wanda Allah ya ce kitabul ukimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir sai ya ce fa manziluhu matsayin manzon Allah la shakka ko kwanto babu arfa'u manzili shine matsayin da yafi kowane matsayi daukaka sai ya ce tada'alatil aqdaru an qadari mursali ita kanta daraja in ka cire darajar Allah daraja ko tawaye wallahi tana kaskantar da kanta akan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa yake shafa kullu qalbin min dana kullu illatin annabi ya warkar da kowace irin zuciya da ta kowane irin rashin lafiya da take fama da shi sai yace huwa al-khayru da'i shi annabi shine zababbe kuma mai kira ila khairi millatin zuwa ga addinin da yafi kowane addini a duniya sai ce karima annabi mai karamci ne jalilun annabi mai girma ne kana mamaki ne ai ba abin mamaki ba ne saboda ya fito min kiramin wajillatin daga iyaye masu karamci masu girma sai ce awal fakara annabi ya tattaro darajoji min waje haini ta fuska guda biyu hubbin wa kullatin shi habibullahi ne kuma shi khalilullahi ne sai ce ta hallat bihil ayyam duniya ta yi kwalliya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hasana mafi kyawun kwalliya sannan wa hallat bihil afhamu sannan fahimtoci sun sauka a hasana wato hillatin mafi kyawun inda ya kamata a ce ta sauka to da ya faɗi wannan shine sai ce laqad faza man rasulu imamahu duk mutumin da ya ɗauki wannan annabin ya sanya shi gaba bai da ƙuduwa jagora abin koyi sai shi wannan mutumin ya riga ya rabuta saboda shi manzon Allah ya kudu bihi na'wan najati zimamahu ya zai ja zimamahu linzamin ka na'wan najati ɓangaren inda zaka tsira bihi da abin da Allah ya aiko shi daga gurin Allah shi yasa yace kullu a sa alaihi anamahu tasiru riyahun nasr shahran amamahu fa ada'uhu ma baina khawfin wa dhillati sallallahu alaihi wa sallam wannan ya shiga cikin abin da ya shafi wannan abu sannan manzon Allah wa ya yukhrijuhum yana fitar da mutane min zulumati ila nuri daga duhai sai aka kawo shi duhai saboda ko da annabi yazo ya samu duhun da duniya take ciki ba ɗaya bane ga duhun shirka da Allah gumaka a kaba kawai akwai wajen ɗari ku da sittin wannan an bauta mai a ce to ya haƙuri suna da yawa ya jira sai shekara mai zuwa ke eh, sa da ya zo wata makka yana tutture su yana cakon ja alhaƙu wa za haƙa albatil inna albatila kana zahuka sai da ya zan kowace ƙabila da nata kowane gida da nasu haka ake ciki ka gani rigingimu dawafi ma ɗakin Allah sai wani lokaci tsirara ake zuwa a akwai shekarar da annabi ilani ya ce kada wanda ya sake zuwa ɗakin Allah rara. da an irin waɗannan abubuwan rudani da duniya take ciki ga duhu akan ƙabilanci ga duhu akan rikice-rikice kisan kai ga duhun shan giya ga duhun zina ga duhun cata wannan ji yana cikin duhun da annaba Allah ya turo shi don ya cire mutane daga ciki wa yukhrijuhum ya fitar da su min zulumati ila nur to wannan abin da Allah ya faɗa na subulas salami kafin fitar da su zuwa ga duhu zuwa haske Allah maɗaukakin sarki ya faɗa wa annabi a wani gurin ya ce wa hada siratu rabbika mustaqima wannan shine tafarkin ubangijin kamar daidaici sai ce kad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkaru sai ce lahum darus salami idan suka bi wannan tafarkin madaidaici to suna da gidan aminci kuma inda rabbihim wa huwa waliyuhum Da haka bima kanu ya amalu saboda haka a suratu yunus Allah sai da ya kawo doguwar magana ya faɗa halin da ɗan adam yake ci wani lokaci ya ce wa idan a datsanan nasa rahmatin idan muka ɗanɗana wa mutane rahama ta mulki ko ta zaman lafiya ko ta kwanciyar hankali ko ta arziki ko ta kaza ko ta kaza ko ta kaza min ba da za'a bayan wani bala'i wata cuta masu da ta shafe su idan lahum makarun fi na sai ga mutane sun dawo suna tunanin wani makirci za su kulla ma addini kuma wani makirci za su kulla wa masu addini Allah sai ya ce a faɗa masu 'Lahu qulillahu asra'u maka wallahi duk wanda zai kulla makirci ga addini to Allah ya fi kowa gaugawan ɗaukar mataki wajen ƙulla dabara akan masu addini da cutar da masu addinin kuma don ya ce bayan wannan kuma kai duk abin da za ka yi na shari ga addini ga masu addini Allah ya tabbatar da cewa inna rusulana guna. manzanninmu kuma mala'iku da muka turo su rayu da kai za ka ji za a je a kulle kofa a yi mitin a tattauna kuna ganin ba wanda ya sani to su mala'ikun ba wanda ya sai hana su a tanda tsin mitin kuma sun san me aka tattauna a gurin sun san me aka sa hannu a gurin sun san idan an tashi mai za a aiwatar sun san kuma da waye da waye suka shirya shi yasa Allah ya ce inna rasulana yaktubuna ma tamkuru duk inda aka yi wani taro dan a cuci addini to mutane ne za ku iya hana su shiga ko ku bi dare ko ku bar ƙasa ku tafi wata ƙasar ku je a yi mitin din a can ka san wani mitin din inda a shirye shiri sai an bar ƙasa ki yi sai an tafi can sai shi saboda ƙwarewa sai an kullo shi a can sai a dawo ƙasar sai a zo ana aiwatar da abin da aka aka riga aka kullo sai ya ce huwa yi yusawwirukum fil barri wal bahari. in kuka ga kuna tafiya a tudu ko a teku wanda ke ba ku ikon yin tafiya shine Allah yace hatta idan kun fil fulki har sai idan kun kasance cikin jirgi bihin da bihin tsayi, ba jirgin tana tafiya kuna ɗibar iska mai daɗi Allah ya ce wa farihu biha kuna farin ciki Shi shikenan ja'al harihun Asukun, sai wata iska mai ƙarfi ta taso waja'ahumul mawj min kulle makanin igiyar ruwa ta kewa jirgin ta ko'ina wa na hun uhu tsabihin to daga nan fa kowa sai ya ɗauka ta bala'i ya zo sai yasa neman taɓa hawa jirgi ba ana maganar cewa in abu kaza ya faru ai abu kaza ko sauraron sa to yanzu malam kowa ƙasa kake yanzu kasa wannan malam malamin ko keke ne ya harɗe ka ai za a yi bala'i yi eh wallan tana na kawo jirgin sama can ko ƙasa ba ka hango ana cewa abu kaza ya faru ai sai dai in ce lahula wala quwwata illa billahi kawai ka gani ko ka shiga ruwa a ce wani abin ya faru a malam ai sai dai kawai ka jira sai da hali malam ka gani ka gani to a lokacin ne Allah ce ce da'u mukhlisina lahu sai ta kiran Allah suna tsarkake shi wani ma salatin idan ya ɗauko bai gama to a wannan lokacin ne bala alina kaman kana nuna cewa lokaci yayi to bari mu ƙara sanan sai yake cewa la in anjaytana min hadhihi kunanna. Allah in ka tsayar da mu daga wannan bala'in zamu gode maka Allah sai ya ce falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighayri haqq da sun tsira sai mutane kuma su koma su ci gaba da zaluncin da suke da mun ba zalunci babba dama kamar yadda aka sani kamar haɗa Allah da wani a doron ƙasa shirka Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna ma baghayukum ala anfusikum duk wanda yi zalunci to musibar zaluncin ta kare kansa ne mata alhayati duniya saboda jin daɗin rayuwar duniya ɗan kaɗan ne thumma ilaina marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan za ku dawo kowa kuma sai mun bashi labari ga irin aikin da yi sannan da ya gama ne ya kawo tashbihu tamsili aka buga wa ɗan adanta wannan duniyar ba wata tsiya ba ce inna masalul hayatid duniya kama in anzalnahu minas sama'i faqtalata bihi nabatul ard dan haka da wannan mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idan akadatil ard zukuruha وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا وجعلناها حفيدا كأن لم تغن Haka هكذا yadda ka san yanzu ba rani yayi ba ana tunanin ruwa zai sauka ai a ce damunar da ta wuce an yi abinci akwai gonar da in ka je ka Allah ta gana bil amsi to haka duniyar nan akwai ran rantukacin da Allah zai mata da ya gama sai ya ce kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkaru sai ya ce to wallahu yad'u ila daris salam shi Allah yana kiran ku ne zuwa ga gidan aminci sannan wa hadi man yasha'u ila siratin mustaqim yana kuma shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga ainihin wato tafarki madaidaici Allah ta'ala ya shiryar da mu da haka ana nuna cewa lokaci yayi mu yi ƙoƙari mu tsaya anan wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh